yatawallahum minkum fa innahu minhum duk wanda ya jibince su Allah ya ce to shi ma cikin su yake la ilaha illallah ka bata da amfani akwai su ƴan boko a gida ba za ka taba jin muryan ba a sadda musulmi suke yin nasara a sadda ake cutar da musulmi sai sadda musulmi ya tashi zai rama sai ka ji muryarsu ba haka ake ba haka ake yi to yanzu a kasar nan sadda wacce yarinya na sokoto ta zagi manzo Allah sadda fa ta yi zagin lokacin da aka zo aka kishi aka ta tare da zagin da ta yi din ya fi kisan illa an da zagin da tawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi hatsari ya fi nuna ya fi wato bala'i nuna bala'i sama da kisan da aka mata amma abin mamaki waɗanda suka fito suke nuna rashin goyon baya ko kuma nuna an zalunce ta musulmai ne sannan sai kafirai suka biyo baya an bai ji abin da kyau ina labarin cewa abin da ta yi kaddara ma an kamto kana so ka yi adalci ne sai ka yi balance sai ka ce ita abin da ta yi bai dace ba su ma wanda suka yi abubuwan da suka yi na kashe ta bai dace ba kaga akalla an ɗan ga wani alaman ƙanshin adalci cikin maganarka a da suka tashi koma waiwayin zagin da suka ta taiwa manzo Allah ba su yi ba kisan shine damuwansu su wayannan da suke wayannan maganganun fa har kafin lokacin jina na musulmi da yawa ya zuba ba su taɓa magana ba an kashe musulmi wanda kuma suka kashe musulman galiban arna ne suka kashe su a gurare da yawa tun daga jos da waye ba muryarsu sai sadda musulmi ya tashi ya ce shi bai da ba zai rama sai ka zama riyarsu ba haka ba ne yanzu ko wani abin da yake faruwa na kasan palestine kun san ba za mu gaji da magana a kai ba sai ran da abin ya kare <laughs> yawowa sai ake samu wasu musulmi suna cewa wai yanzu an lissafa mutanen da aka kashe mata da yara yara an kashe mutane yara an kashe adadin sun kai 4,800 yara ƙanana jimulla gaba ɗaya da yaran da manyan da mata an kashe mutane dubu tara da ɗari biyar da wani abu dubu tara da ɗari biyar da wani abu ta eh? ya wannan ƙidayen hamas ce hamas su suka yi wannan ƙidayar dubu tara da ɗari biyar da wani abu duk sun tafi lahira to a daidai wannan abin da ya faru sai wasu ke cewa ai duk wannan laifin yana kan yanwa hamas ai su suka fara zuwa suka tsogalo kaga wanda ya wannan magana kaga yano cewa bai ma san me duniya take ciki ba bai san wa mai duniya take ciki ba wai dan me za su je su tsogalo su saboda bai gashi nan sun jawo an kashe mutane da yawa na manta da zan fito da zan tako muku da analysis da aka yi tun daga 2013 zuwa yanzu da sai in fito wa da suke wannan maganan adadin mutanen da aka kashe ba tare da hamas ta kai hari ba mantawa ne ba zata zan yi wannan magana mune cikin karatu da sai in fito musu da shi 2013 an kashe kaza akwai a shekarar da aka kashe mutane dubu biyu da wani abu ba tare da hamas ta kai hari ba ha kawai aka zo a kashe su to shi kuma wannan kuma fa wa ya kai hari wa ya tsogalo wato irin wannan ai mai hankali ma ba zai bilemin ba ba zai bilemin ninsu ba saboda kana zaune da ka kai haran da karka kai za a wa za a dira maka kuma za a kashe ka kuma za a kashe yaran za a kashe matan za a kuma kama na kamawa ko kasancewa da suke hannun isra'ila a prison nasu ana lissafawa ba tare da hamas ɗin ta kai hari ko ta yawa ba akwai mutane adadin su ya kai wajen miliyan kusan biyu a cikin prisons nasu kuma dai yan palestinawa ne miliyan kusan biyu sun kama su kawai sun rufe wani tun yana yaro har ya tsufa kai kana ina aka yi wannan abubuwa ta amma don rashin sanin ciwon kai eh? kai ka ce wannan abin laifinsu ne da baka abin ta baka abin update baka abin abu wani ke ba baka baka baka nazari baka bincike da haka irin wayannan mutanen suna farin ciki da kashe musulmi musulmai ne amma suna jin daɗi a ransu ana kashe 'yan uwansu musulmi ba sa nuna ɓacin ransu lokacin da 'yan uwansu musulmi suka tashi ne suka ce za su rama to lalle a lokacin ne za ka fara jin ɗuriyarsa a duniya amma lokacin da ake cutar da musulmi iz za ka ji lokacin da musulmi tashi zai rama ko kuma slice mistake da musulmi zai yi to sai a dauki wani abu a ta yayatawa a ta yayata ai musulmi ne ai haka musuluncin ma yake wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum Allah ya ce duk wanda ya jiminci kafirai a cikin ku to Allah ya ce to sai san da cewa yana cikin su muwalatu me muwala wa hiya muhabbatu al-mushrikin ita ce son mushrikai li ajali dinahum <coughs> li'ajali duniyahu saboda duniyarsu wala kunu ma'aha nasara kuma ba ta kasantuwar nasara ba nasara ba sa kasancewa tare da ita fa hazihi kabiratu min al-kaba'ir idan mutum kuma yayi wannan shi bai ridda ba shi ba saboda addinin su ya su ba saboda duniya ne shi dai kawai dan raba ya samu abin duniya shi wannan ba ta sa mutum ya ridda amma dai kai laifi wa Allah akwai su ko da aka ku bambance biyin shi wannan yana son kafare ne saboda wa addininsu duk wanda ya yi wannan ya yarda a shi kuma wannan ba saboda addininsa ba dan abin duniyar da yake samu ne wanda ita ce galiban munafincin da muke fama da shi galibin musulmai saboda abin duniyarsu ne saboda me abin duniyarsu ne a to yanzu galibi kasashen musulmi da suka yi shiru musamman ba kasan afirka duk ba saboda abin duniya ba ne saboda kawai ta tallafi da amerika ke bayarwa ta hana su yanzu fa a afirka gaba daya kasar da ta iya janye jakadancinta da isra'ila ita ce kasar chadi ita kadai banda ita babu wata kasa kuma babu wata kasa da ta iya janyewa ita najeriya ma haka ta yi ta yi zarin da idanuwa <laughs> yanzu kasar chadi yau ne ma ta janye jakadanta daga isra'ila yau duk da ta taba janyewa a baya kafin wannan rikicin na ji a 2019 ne ko wani a makamancin wannan ko shekaru makamantun wannan na baya to a wannan karan janye sai abin da ya kai ko muna tsagaita wuta ya tabbata a fa kasashen da duk duniya da ake rikici da ake ta wannan hayaniyar a kasashen da suka janye garancin da isra'ila duka kasashen ba su wuce guda biyar ba na farko kaga za ka ce joda na biyu sai ka ce Eh, ga yi nan da suna eh ina lib sun janye go sai chile ko akwai chile chile ne haka sunan kasan haka chile ko ko chile chile ake cewa ko chile chile ko to wayannan su ne kasashen da suka da a zina karanta labarai ina ga nan su ne dai kasashen da nake tunanin sun janye jakadancinsu daga duk sauran sun yi shiru sun zira ido kawai sai su rutu to shikenan duk wanda ya haka sai Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu la zuwa aduwi wa aduwakum awliya Allah ya ce kar ku riki masoyi makiyana kuma makiyanku a matsayin masoya tulquna ilaihim bil mawadda kuna nuna musu soyayya eh? kuna nuna musu soyayya to babu soyayyar da ta kai a ce a irin wannan halin da isra'ila take kai hare-haren kasashen musulmi a ce har yanzu akwai kasar musulmin da suna da jakadanci da kasar isra'ila akalla za ka jange jakadancinka bisa nassin wannan aya ya ayyuwa lazina amanu la zu duwi wa aduwakum auliya kar ku riƙe maƙiyina maƙiyinku a matsayin majibinci ba jibincin da ya kai ka nuna cewa kana da alaƙa da su ko ta kasuwanci ce ku yanke alaƙa da su wannan yanke alaƙar shi zai nuna cewa kun fusata yanzu sai turkiya turkiya tana daga cikin wanda suka yanke alaƙan jakadanci da isra'ila iyakan ƙoƙarin da to iya wannan ma faɗan ƙoƙarin ba wani ba bane shi ma a cikin ƙoƙari to ita kanta wannan ya gagara a sauran ƙasashen musulmi yanzu in kana tunanin musulunci zai ɗaukaka ko to ba zai ɗaukaka ba a irin shugabannin da muke da su a wannan zamanin ba zai taɓa ɗaukaka ba ta hannunsu ta hannunsu ne kar ka taɓa sa ran wannan a ranka sai dai watakila wasu lokuta dai daban da Allah zai kawo wasu bayan wucewarsu watakila su ba za su zama irinsu ba dama Allah ya riga ya alkawari dama Allah ya ce me in ya so zai tafiyar da ku ya ati zai zo da wasu mutane yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin alal mu'mini a izzatin alal kafiri suna san Allah Allah yana son su suna daga kai wa kafirai suna kankan da kai da yan wasu mu'minai eh Allah ya ce in kuka juya baya Allah zai zo da wasu fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin Allah zai zo da wasu mutane ba a taba wani lokaci da za a ce wai ga wasu mutane sun bijire wa Allah sun ƙi